الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يطاه باللغو في أيمانكم ولكن يؤمن بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan Ramadan shekara 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na 19 kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya karshen aya ta 225 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 226 inda Allah ta'ala yake cewa lil ladina yuduna min nisa'i lil ladina yuduna min nisa'i أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وبنجي تعالى للذين يؤلون من نسائهم waɗanda suke wa matansu ila'i su rantse ba za su sadu da so ba sama da wata hudu tarabbusu arba'ati ashhur an ba su dama za su iya ɗan jira wata hudu kawai amma banda sama da wata hudu dole su yi kafara su dawo su ci gaba da saduwa da iyalinsu fa in fa'u idan suka dawo suka ci gaba da saduwa da iyalan nasu fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ya gafarta musu cutar da iyalansu da suka yi a baya kuma shi mai jin kai ne ya ba su mafita to wannan ayan tana magana akan mas'alan ilahi ila'i shine mutum ya rantse da Allah subhanahu wataala ba zai sadu da matarsa ba sama da wata uku ko ya ce wata hudu da kwana goma ko wata biyar ko wata shida ko zuwa da iya abin da ya diba wa kansa da mutum ya rantse da Allah zai kaurace wa matarsa na wasu kwanaki da wuce suka wuce wata hudu wannan shi ake cewa ila'i kuma sai in akwai rantsuwa a cikin sai ke zama ila'i ila'i kalman nan ta nufin rantsuwa kamar da imrul kaisa yake cewa wa yawman ala zahri kasibi ta'azzarat alayya wa alat hilfatan lam tahallat ce wata ran budurwarsa ta gagara masa wato akan saman yashi yana so ya lalata da ita kuma ta rantsi tace kuma ba za ta rore rantsuwanta ba wannan wa alat ta rantsi to nan ma yu'luna wato masu rantsuwa kenan to anan ubangiji ta'ala ya ce duk mutumin da ya rantse da zai sadu da matarsa ba zai kaurace mata sama da wata hudu to tana da daman ta kai kotu ta je wajen alkali alkali ya tursasa masa ya dawo iya wata hudu aka bashi ya dawo ya ci gaba da saduwa da ita idan ba haka ba kuma alkali zai iya sake masa matarsa wata hudun na cika alkali sai sake mata wannan shine ake cewa ilahi kenan idan mutum ya kaurace wa matarsa ya rantsi da zai kusance ta ba sai a duba a ga zuwa kwana nawa ya faɗa idan ya karu akan wata hudu to wannan ana ce masa ilani saboda haka idan wata hudun suka wuce matar idan ba za ta iya hakuri ba za ta iya kai karansa kuma a je wajen alƙali alƙali ya goyi bayan ta ko dai ya dawo ya ci gaba da kusantanta ko kuma alƙali ya sake masa matarsa saboda yana cutar da ainihin mata ne amma idan ta ce za ta yi haƙuri ko shekara hudu ne wannan kuma haƙƙin ta ne babu wani magana ba wani matsala auren su yana domin mata suna tambaya cewa mutumin da ya yi shekara biyu ko uku ma zai kusanci iyalinsa ba to ya matsayin auren su auren suna nan ita ne ta ga dama in ba ta ga dama sai ta kai kotu sai a raba auren ko ya ci gaba da kusantan ta yana son ta amma wannan ba yana nuna babu auren ba ne to idan mutum ya rantsa sama da wata hudu to ita matan tana da daman ta kai sa alkali ya hukunci amma idan bai kai wata hudu ba mutum ya rantsa ce bare sake saduwa da iyalinsa ba saboda ta yi masa wani laifi yana so ya ladabtar da ita ko kuma wani dalili to wannan kam sai dai ta yi hakuri yana da daman ya cika wannan abin da bai kai wata hudu ba ko kuma wata hudu daidai din saboda haka ba ta da daman ta ce za ta kai karan saurin alƙali, so wannan yana da wannan haƙƙin an ba shi wannan dama saboda haka ta sau, shi zai iya saurarawa ba sai ya kafara ba sannan kuma ita wajibinta ne wato ainihin ta yi haku kai shi kotu saboda ubangiji ta'ala ya ba maza dama za su iya ladattar da matansu da ta hanyar kauracewa kamar yadda Allah ta'ala ce wallahi ya inna minal wallati takafuna nushuzahunna wallati takafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna matan da suka kangare muku in ba zan yi ba bari ba zan bari ba suka ki su muku ladabi suka ki su muku biyayya suke saba muku ku musu wa'azi da farko wa'azi da kamata kamata nasiha wa ta ji tsoron Allah wajibi ne fatiwa miji ta biyayya aljanna dai na hannun miji in ta marda'a za ta shiga aljanna in ta saba masa kuma wuta ne makoma to don an yi nasiha an yi nasiha nasiha ta yi amfani shikenan ba za a tafi na gaban ba amma in nasiha ba ta yi amfani ba sai kaurace mata suna gida din amma kar ya kula ta kamar ma bata ta gidan wani abu zai mata ciwo zai dame ta cewa mijinta bai damu da ita ba to idan Allah ya sa mai dawowa ne sai ta dawo idan ta dawo shikenan ba za a je na gaban ba sannan idan bata dawo ba ba to bata gyara ba to yana da daman ya buge ta amma duka ba mai karya gaba ba duka ba mai tsanani ba mazala ya ce garban gaira mubarrak wato duka wanda ba mai tsanani ba yana da daman ya buge ta har sai ta dawo mai wato ainihin akan hanya idan dukan ya sa ta dawo shikenan ta yi masa da'a wannan babu bukatar kuma saki ko wani abu daban sai sa Allah ta lace fa in aqanakum fala tabu alaihin sabila idan har sun matan ku sun muku da'a to kada ku nemi wata hanya kuma daban ban da nan hanyoyi kenan hanyoyin guda uku ne nasiha da wa'azi sama wata mata in ka zo kana mata wa'azi sai ta jaye ka tafi masallaci ko ka je ka hau mimbari ba nan ba za ka yi wa'azi ba ba ta ji to sai ka kaurace mata ne tukunna yi watsi da ita kuma Allah ya taimake ka a ce kana da wata matar ba ita kadai bane sai ka kaurace mata na wata uku ko fiye da haka amma kar ka wuce wata uku to kaga nan wata da zai dawo za ta dawo hayyacinta ta zo ta baka hakuri idan tana da hankali to idan wannan bai amfani ba to sai maganar duka ku wani yana nuna cewa lalle miji shugaba ne akan matarsa ba zaman sa'o'in juna suke yi ba ba sa'o'in juna bane duk da cewa yana amfana da ita ta ma tana amfana da shi amma dai shi yafi amfana shi yasa shi ya zama shugaba a kanta so shi yasa aka bashi damar zai iya daukan bulala ya zane ta idan ta yi masa laifi to amma duka ba mai tsanani ba kar ka dau itace ko sanda idan ka lahanta ta kai ne zaka yi jinya kuma in ka mata wani lahani wanda bai zai warke ba ko wani aibi to kai ne zaka dinga ganin wannan aibi to shi yasa ba a dukan su ne yadda ake dukan wato bayi manzala sai suma yace yanzu mutum bai zai ji kunya ba ya bugi matarsa kamar yadda ake dukan bawa sannan da daddare kuma yace zai kwanta da ita to kaga wannan ba daidai bane to shi yasa a ɗabi'an mutum kar ya zama dukan shine a gaba akwai za ga kowace shi cikin dukan matarsa yake kullun cikin rikici da duka sai wannan ba za a yi ba masa kuma wannan bai kamata a bashi mata ba wani ya ce ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fashullal yamini hina adribu zainaba wani yace naga muta maza suna dukan matansu ni ma na je na dinga dukan mata ta Zainabu na dinga dukan ta sai da hannuna shanye to kaga shi ya dauka abun yayi ne sai Allah ya kama shi ida ba ta da haƙi babu wani laifin da zai sai hannun ya shanye gaba ɗaya kaga Allah ya kama shi to idan babu laifi kaje kana dukan ta sai Allah ya kama sannan mutum mai dukan mata ai ba wanda za a ba wa mata bane shi yasa Fatima bintu Qais ta zo ta tambayi manzo Allah sai ta ce ya rasulullahi ga shawara mutum biyu sun neme ni da aure wanne zan aura a ciki Abu Muawiya ya neme ni da aure Abu Jahal ma yana nema na da aure bayan ta gama idda azaba mata ɗaya daga cikin wa'annan manzo Allah sai ya ce karki aure ko ɗaya a cikin su yace fa amma Muawiya fa kana sulukan la mala Muawiya miskini ne bai da komai bai zai iya rike mata ba saboda duk wanda bai da sana'a kai ma ka san ka kai yarka ka san inda ta kai ta idan mutum bai da sana'a bai zai iya rike mata ba to ba a bashi mata ai ba za ta ci kaya ba dole abinci za ta ci in ba ka ba ko in ka kuskura kai aure za ta dawo ma gidanka ko kuma a dinga samun rikici tsakanin miji da mata so da haka dole dole sai akwai sana'a shi yasa farko idan aka tambayi halayen mutum in ya zo neman mata halayensa masu kyau ne aka ce suna da kyau aqidansa mai kyau ne ɗabi'unsa masu kyau tambaya ta biyu shine yana da sana'a yana da yanda zai yi rike matan in babu kawai to kara bashi domin ko an yi abun ba zai dore ba amma in yana da sana'a shikenan sai a bashi tace yace to karki aure Muawiya yace wa wa amma Abu Jaham fa kana la yadau asawa an Abu Jaham ma karki aure shi domin baya ake sandansa daga kan kafadansa to sai malamai suka yi fassara biyu me ake nufi da ba aje sandansa kullun sa tana kan kafadansa wasu suka ce me yawan tafiya ne ka sai mutum zai tafiya zai shiga jeji sai dau sanda ko dan wani dan shagga zai dan bullo masa sai buge shi ko kare ko wani abu dan karamin abu ha sai ka dauki sanda suka ce me yawan tafiya ne wato baya zama a gari da tunda baya zama a gari yaushe kuma zai ba matar hakinta kaga bai da lokacin da kenan manzo sun ya ce kada ki aure shi wasu suka ce a'a me dukan mata ne wannan kuma ita ce fassarar da tafi domin ya zo a riwaya muslim kana barraba din nisa abu jahan yana yawan dukan mata karki aure shi a sai mutum idan mai yawan dukan mata ne ba za a bashi mata ba don zai iya la'anta ta sai ce sai dai ki aure usama usama kuma asalinsa bawa ne aka yin tashi sai manzo Allah sun ya ce mata shawaran da zan baki ki aure usama sai aka nema usama ita kuma sai ta aure shi tace da na aure shi kuma sai na ji dadin aure da kaman ba ta so amma da ta aure shi kuma sai Allah ya wa auren albarka to kenan idan mutum mai dukan mata ne ba gaira ba dalili ba wanda ya kamata a bashi mata bane kuma ɗabi'unsa wato ainihin ba masu kyau bane muhallu shahi shine ubangiji ala ce zaka iya kauracewa matarka kuma bai faɗi ga iya adadin kwanakin wato da za a kaurace mata ba da za a daina kusantanta ba to ka kenan ko da ya kai wata hudu ba matsala bane amma kar ya wuce wata hudu mun samu dalilin da ya nuna iya wata hudu aka baka kar ka wuce wata hudu sannan hadisi ya inganta a cikin sayyid bukhari da muslim daga aisha radiyallahu anha aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse bai zai kusanci iyalansa ba har wata guda ya kaurace musu wata guda ya kaurace musu sun masa laifi ya kushi yace wata guda ba wanda zai shiga dakin nan bayan wata bayan yayi kwana 29 sai ya dawo da ya dawo Aisha tace a ka ce wata ɗaya za ka yi kwana 29 kai saboda ka saura ba kwana ɗaya ka koma kuma ka rantse tunda manzon sama ya ce to ai wata yana yin kwana 29 to da kwana 29 ma wata ne ba dole sai ya cika 30 ba to kaga mata kenan ba an kaurace musu ma amma har yanzu kuma bata kare ba to saboda haka mata ikon Allah ne saboda haka sai a hankali <laughs> ba wai ba su jijiki jiki bane zaka yi mata abu ta ji jikin amma kuma sai ta ga maka wani magana ko ba wai bata wahala bane ta wahala saboda haka dole sai an hada da hakuri in ba da hakuri ba za a iya wato ainihin zama da su ba ubangiji ala ce fa in fa'u idan su mazan suka dawo suka ci gaba da saduwa da su fa inna allaha rahim Allah mai gafara ne mai jinka wato malamai sun kafa dalili da wannan cewa idan mutum ya dawo ya sadu da iyalinsa wasu malamai suka ce babu kafara inda iya wata hudu ne ko da yaran ne saboda Allah ta'ala ce in sun dawo Allah ya gafarta musu suka ce to shikenan ba maganan kafara amma da yawa malamai suka ce a dole sai an yi kafara mana ai tun da riga ran sai shikenan Allah ya gafarta masa da cutar da matarsa da yayi idan babu dalilin da yasa ya mata haka amma kafara kan kuma ana nan ana bin sa sai yayi kafara kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khairan minha falyati alladhi huwa khair falyukaffir wa yukaffir an yamini duk wanda ya rantse bai zai yi abu ba sai kuma ya ga cewa yayi din shi yafi alkhairi to ya je yi abun kuma ya kafara rantsuwansa ka rantsi ba za a kusanci iyalin ka bota shida sai ga kuma dai gara kusance ta din bayan wata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ka kai kafara ka sannan ka je ka kusance ta wannan shi yafi alkhairi akan ka ce a ni ba zan karya rantsuwata ba har sai na kai wata shida sai ka cutu ita ma ta cutu kuma ka ga ba ka samu ladan kafara ba saboda haka kenan za a yi kafara tun da an riga an rantsi sai mu ce kafara ya dawo ya ci gaba da ainihin kusantan iyalinsa sannan haka nan mutumin da ya daina saduwa da iyalinsa din ba sai ya rantsa ba shi ma zancen da ya fi inganci iya wata hudu za a bashi iya wata hudu wato ka rantsa ko baka rantsa ba don wani ba rantsuwan yayi ba sai ya share matarsa sai ai shekaru akwai matan da za ta ma waya ta ce shekara uku mijin ta share ka shekara uku to kaga wannan ai in ma aka ce ba za a kai kara ba to ai an cutar da mata saboda haka idan aka je iya wata hudu ne za a ba mutum idan ya wuce wata hudu alƙali yana da daman ya sake masa matarsa wannan shine ainihin ka'ida don abin da yasa can din ma wanda ya rantsin aka ce iya wata hudu saboda za ta cutu in ta wuce wata hudu kila ma in ba mai hakuri bane ta je ta yi lalata ta je ta fasikanci ga musulunci ba zai yadda da wannan ba to haka nan cutuwan sawa'un an rantse ko ba a rantse ba duk dai wato ainihin cutuwan ne saboda haka baya halatta mutum ya kaurace wa matarsa sama da wata hudu sawa'un ya rantse ko bai rantse ba an waito akar daga imam mali a cikin muwatta ce amru bin dinar yana cewa sai na umar ya fita umar bin khata ya fita da daddare yana zazzaga ya talakawansa don shi yadda yake yi idan dare zai fita shi kaɗai yana yawo ko akwai mai matsala in ya samu marayu suna kuka babu abinci sai dai ɗauko abinci a bayansa ya ɗauko hatsi sai zai bawa wannan gidan ya ce to a dafa marayun nan su ci idan kuma ya samu wani matsala daban ma sai ya warware ta wato zai duba damuwan talakawansa cikin dare yake yawo kuma ba wai tare da sojoji ko 'yan sanda ko wasu masu gadi ba saboda ba tunanin wani zai masa ta'addanci tun da ya riga yayi me yayi addanci addanci shi yake kawo ka zauna lafiya ba bukatan wannan dogon tsaron shi yasa wani da ya zo ya samu sai na Umar yana bacci a ƙasa akan hanya shi kaɗai yana bacci sai ce wallahi adalta wa aminta wa nimta yace wallahi adalci kai shi yasa ka samu zaman lafiya har kake bacci akan hanya kama yanzu mutum ya isa ne wani shugaban kasa ko gwamna ya zo ce zai kwanta akan hanya ko ciyaman nema ni ba sai zai take shi ba kawai to amma in kai adalci zaka zauna lafiya zaka zauna to sai na umar haka yake Ina bibiyan talakawan sai yake mai matsalan su to ya zo cewa sai ya samu wata mata tana waka cikin dare fa tana cewa laqad qala hazal laylu wa dwarra janibu وليس إلى جنبي خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى العواقب لحرك من هذا السرير جوانب مخافة ربي والحياء يعبتني وأمن أبالي أن تنال مراتب tana cewa wallahi daren nan yayi tsawo kuma har ya karkata wato yayi tsakiya har ya karkata amma babu wani masoyi da nake wasa da shi tana ta birgima akan gado sannan tace wallahi ba don tsoron Allah ba ba don kunya yana kame ta ba wallahi da sai ta kawo wani ta girgiza gazon nan da shi wato da sai ta kawo wani ta kwanta da shi tace amma tsoron Allah da kuma ganin mijinta kar a je a shiga mutuncinsa a ce matarsa ta yi lalata don kare mutuncin miji tace wannan abu shine yake hana ta shi zai hana ta yin wannan abu sai na umar hankalin sai ta ce tambaya menene labarin wannan mata aka ce ai mijinta ya tafi yaƙi yanzu ya kai wata kaza aka faɗi watanni masu yawa bai dawo ba ya tafi yaƙi bai dawo ba ne saboda haka ta cutu sha'awar da ya dame ta sai sai na Umar ya samu yansa Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Hafsa ni kan iya wata nawa ne mace take iya haƙuri ba tare da ta sadu da mijinta ba sai Hafsa ce wata hudu ne shine iddan gida'i iya wata hudu sai yace to daga yau ba zan sake tura wasu runduna na yaƙi mutum mai mata yayi sama da wata hudu bai dawo gidansa ba so da haka in ka tafi in dai ka cika wata uku za a dawo da kai ya ga dama a sake tura wani amma ba za ka rabu da iyalanka sama da wata uku to kaga wannan shine adalci ko da an tura sojoji yaki wani gari kasu je su zauna shekara guda wata da ba tare da iyalansu a dawo da su a canja wasu su zo su gana da iyalansu idan ba haka ba kuma za a iya samun wato ainihin barna da yawa saboda haka sai na umar daga nan yayi wannan hukunci sai allah ta'ala ya ce wa in azamu talaka وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم بنجي تعالى وإن عزموا الطلاق إن كما سنجسوا داو سنجي قبل سعدوا لإيالين ناسو kuma sun yi niyan su saki matan fa inna allaha sami'un alim Allah ji ne wato idan ba su dawo ba watakila suna nufin za su saki matan to idan suna nufin da saki matan ne Allah ya sani in ka faɗa Allah ya sani kuma ya sani ko da baka faɗa ba wato akan samu wanda zai rantse ba zai sadu da matarsa ba wata shida amma nufinsa ya wahalar da ita ne wai kafin ya sake ta to ka sake ta man kawai ba bi sauki ba wani zai kaurace mata bai rantsin ba sai ya wahalar da ita shekaru ayi sulhu yaki ayi sulhu yaki wai shi yana hora ta ne sai daga ba kuma sai ya sake ta Allah ta ce in ma ka kulla wato saki ne a zuciyanka cewa zaka saki matarka to ai ubangiji ala yana jin me kake faɗa kuma ya san abin da kake kake kudurta a zuciya. so da haka kenan ma'anan wannan in saki za ka kai saki ma me yasa sai kai walakanci ba amfani yin walakanci in kai haka sai Allah ya jarabe ka da wata mata kuma ta zo ta zai maka jaraba ta dinga gara ka ta dinga wahalar da kai Allah ya rama wa mata so da haka fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihu bi isa. ka sake ta ka kama ta kana mai kyau ka rike ta kana mai kyau ta mata ko ka sake ta kana mai kyau ta amma ba a yi daga cutar da ka cutar da ita ba da wannan ayan wasu malamai suka kafa da yi suka ce idan wata hudu ya cika ko bai ce ya sake ba kawai matan ta sako ko alkali bai sake ba ta sako amma abin da aka fi jayarwa sai in alkali ya sake za a bashi dama wata hudu idan bai sake ba sai alkali ya sake ta kaga matan mutum ko shi ya sake ko kuma alkali ya sake masa idan ya sake da bakinsa shikenan kaga tana da hujjar ta je ta aure ila ga takarda ma ga shaida to idan bai ce ya sake ba alƙali bai ce ya sake ba ya akwai shakka kai ma za ka yi shakkan ka aure ta in ka zo neman ta ya an sake ki ne a ya cika wata hudu kawai wata hudu da yawansa. to wani dalili zai kawo cewa matar ta saku ba da hujja babu takarda babu shaidu babu komai amma idan an je alƙali ya ce na sake ke rubuta takarda shikenan ko ina ne za ta je ta aure saboda haka ko shi ya sake ko kuma alƙali ya sake masa wato ainihin matarsa sai ubangiji ta dace wal mutallaqatu والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ubangiji ta'ala ce wal mutallaqati matan da aka sake ya tarabbasna bi anfusihin za su dan saurara da kawunan su ba za su yi aure ba salatata quru'in jini uku ko kuma tsarki uku wala yakillu lahunna baya halatta a gare su an yakunna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su koyi abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu na da ko kuma na jinin al'ada a lokacin da suke idda in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir matikar sun yi imani da Allah da ranar lahira wa bu'ulatuhunna mazajin su a haqqu bi raddihinna su suka fi cancanta su mai da su fi zalika a lokacin da suke yin idda su suka fi cancanta su dawo da matansu akan wasu su aure su daga baya in aradu islaha in dai sun yi nufin gyara to ayi komi shi yafi akan a bari idan ta kare wani ya auri matan kuma mutum ya ce ya mai da matarsa ta dawo kenan zai مثل الذي عليهن Allah Ta'ala ya ce su ma suna da haƙƙi irin haƙƙin da ke kansu bil da kyautatawa wajen rijali alaihin daraja amma mata suna da maza suna da daraja a kansu su suka fi su daraja su ne shugabanninsu. wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne wato yana kama wanda ya saba masa ya azabtar da shi ba zai gagare shi ba kuma hakimu mai hikima ne a cikin dukkan shari'o'insa da kaddaransa da al'amuransa wannan ayan tana magana akan iddan matan da aka saki ubangiji ta ce idan an saki mace ta saurara ya aure sai ta yi ƙur'i guda uku ƙur'i ukun nan yana da fassara biyu wato lafsun ne mushtarak a larabci zai iya ɗaukan tsarki kuma zai iya daukan haida shi yasa malamai sai suka yi sabani dangane da wato me ake nufi da qur'i uku wasu suka ce tsarki uku za ta zauna ba sai aure ba wasu suka ce kuma jini uku wannan haka malamai suka yi sabani a to amma me fa'idan a ce tsarki uku ko jini uku don ba mu a samu tsarki sai an samu jini ba a samun jini kuma sai an samu tsarki fa'idan shine idan muka ce tsarki uku ne idan aka saki mace yanzu sai al'adan ta yazo sai ce ta yi tsarki ɗaya in al'ada na biyu in ta yi tsarki ta shiga tsarki wato al'ada na biyu ya zo sai a ce ta yi tsarki uku yanzu tana cikin tsarki ta gama al'ada sai al'ada na uku ya zo to yanzu ta gama idda kenan ta yi mai ta yi tsarki uku sawa'un ta gama wannan al'adan ko bata gama ba amma idan muka ce haila uku ne to idan aka sake ta al'adan ya zo to sai al'adan ya kare sai a ce mai ta yi jini ɗaya sai ta sake tsarki ta sake wani al'adar da biyu shi ma sai ya kare ta tsarki sai a ce ta gini biyu ta jira kuma na uku ya zo shi ma na uku sai ya kare sai a ce ta gini uku kenan wanda ya ce jini ne al'adan ta fi tsawo a wurinsa don in ta shiga jini na uku ba za ta yi aure ba har sai ya ɗauke amma wanda ya ce tsarki ne kuma tana shiga jini na uku kenan ta gama al'adar ta ko da wannan jinin za ta yi aure sai dai saduwa da ita ne mijinta ba zai yi ba har sai ta yi tsarki to cewa barki ne shine zancen da yafi inganci ne a wurina saboda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul talaq yace ya ayyuhan nabiyyu قل لأذهبن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا كما زن الله صلى الله عليه وسلم idan za ku saki mata ku sake su lokacin da za su fiskanci wato ainihin al'ada lokacin da za su fiskanci iddansu shine ma'anar na, ya zama in ka sake ta kana sakanta ta fara idda to mace ko ba ta fara idda sai a cikin tsarki ka sake ta amma idan a cikin haila ka sake ta duk malamai sun yi ijma'i ba za ka lissafa da wannan hailan ba kuma hadda wanda suka ce hailan ma ita ce ainihin qur'in sun yadda cewa wannan hailan fa ita ta tafi a haka kawai ne saboda haka ba dama a lissafa da ita sai haila na gaba ne za a lissafa da ita amma in ka sake ta tana cikin tsarki sai ta yi wani haila sabo to za a lissafa da wannan haila ga wanda suka tafi haila ne wanda kuma suka tafi tsarki ne to ai ta fara al'adan ta kenan saboda haka kenan ku sake su lokacin da za su fuskanci iddansu shine lokacin da suke cikin tsarki don a lokacin da su fara wato ainihin lissafi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Umar Abdullahi dan Umar ya saki matarsa kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim ko a cikin Sahih Muslim a cikin Bukhari da Muslim lokacin da sayyidina Abdullahi bin Umar ya saki matarsa tana cikin al'ada sai sai na Umar ya ji labari sai je ga manzo Allah sa sama to dana fa Abdullahi bin Umar ya saki matarsa kuma alhalin tana al'ada sai manzo Allah sa sama yayi fushi saboda wannan har fiskansa ta canja shikenan manzo Allah sa sai ga sai na Umar ليراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تهيب ثم فتطهر an بدا له أن يطلقها فليطلقها ظاهرا fa أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء manzala sa sama sai ya ce ka je ka umarce shi dawo da matarsa idan ya dawo da ita kuma ya rike ta har sai ta yi tsarki sannan ta sake yin wani haila ta sake yin wani tsarki to idan ya ga zai sake ta sai ya sake ta ba tare da me ba ya taba ta ba yace wannan ita ce iddan da Allah ta'ala ya umurci a saki mata a cikin ta kenan ta yi tsarki bai taba ta ba lokacin za ta fuskanci ainihin iddanta so da haka sai ce a lokacin da aka ce a sake ta ma'ana kamar ya fassara fatalliquhunna li iddatihinna da wannan hadisi cewa lokacin da su fuskanci wato ainihin iddansu so da haka kenan idan aka saki mace ta a cikin tsarki ta fara gida. jini ɗaya na zuwa ta yi tsarki ɗaya idan jini ya ƙare ta shiga tsarki na biyu jini na biyu na zuwa ta yi tsarki biyu in na biyun ya ƙare ta shiga na uku jini na uku yana zuwa shi kenan ta gama ainihin iddanta za ta iya aure ko da wannan jinin bai ɗauke ba saboda wannan ayar da kuma wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mun yi bayani a can ba cewa abun nan haila yana hana saki kuma idan ka saki matarka tana haila dole ka ka dawo da ita matukar ba saki na uku ne. amma kuma sakin yayi za a lissafa shi a cikin sakin don an tambaya Abdullahi bin Umar a husiba min talaqi qala na'am fa husiba min talaqi a wata riwaya fadima don me yasa ba za a lissafa da sakin daga cikin sakin ta ba an lissafa daga cikin sakin ta saboda haka sakin yayi amma dole ka dawo da matan daga baya sai ka sake ta in sai tsarki ta sake wani hailan ta sake wani tsarki ba tare da ka tabe ta ba sai ainihin wato ka sake ta to wannan ayan suna magana akan da aka sake dole su yi tsarki uku kafin su aure ko al'ada wannan ayan amma ce wato ta game wanda take al'ada da wanda ba ta al'ada da mai ciki da mara ciki da wanda aka sadu da ita da wanda kuma ba a sadu da ita ba amma qur'ani sai ya ware wasu daga ciki farko aka ware mace mai ciki ita kan ba sai ta yi tsarki uku ba don inda za a ce sai ta yi tsarki uku to sai ta haihu al'adanta ya dawo idan ta yi jini sai ta yi tsarki ta sake jini kafin ta yi inda amma mace mai ciki idan ta haihu kawai shi kenan ta gama me ta gama iddanta ta gama iddanta ubangiji ta ala ce wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yadana hamdahun suratul talaq wato ajal wato masu ciki iddan su shine su haife ciki in ta haifi cikin gaba daya cikin nan ta idda idan yan biyu ne idan ta haifi ɗaya ba ta haifi ɗayan ba idan ta bai kare ba kuma ko da bari ta yi ko jini ta ɓarar shi kenan ta fita daga ita. haka nan idan ta kaba ne ko jini ta yi abin nan ta ɓarar ko bari ta yi ko da haihuwa ta yi bayan an abin nan an sake ta yau ta haihu gobe abin da mijin ta rasu yau ta haihu gobe kenan ta gama me ta gama ainihin ita saboda subai'atul aslamiya mijinta ya rasu bayan yan kwanaki bai wuce kwana takwas ko tara ba sai ta haihu da aka zo neman ta tace a'a an ce wata hudu da kwana goma ta tambayi manzala sa sama manzala ya ce zaki yin aure yanzu kenan haihuwa shine iddan mace mai ciki da kuma wace mijinta ya rasu ita ba sai ta jira jinin jininta ya dawo ta yi tsarki uku ko ta yi jini guda uku ba to kaga wannan ayan ta yi tafsisin wancan aya sannan aya na gaba ubangiji ta'ala ya keɓance matar da ba ta al'ada kwata-kwata saboda tsufa ko kuma saboda yarinta ba ta kai ta yi al'adan ba sai aka aure ta kuma aka sake ta to ita bara a ce ta tsarki uku ko jini uku ba tun da babu jini haka nan matan da ta tsufa yanzu ba ta al'ada mijin ta ya sake ta ita ma ba za a ce ta yi jini uku ba domin babu jinin ko tsarki uku me za ta yi shine za ta yi wata uku kawai shine iddanta saboda ubangiji ta ala ya ce واللائي يئذن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن الله تعالى يتي ودندا واتو سكا ديبي تماني daga al'ada, to iddan su shine wata uku sune tsofaffi yan shekara 60 yayi sama ko shekara 50 yayi sama yin al'adan su ya tsaya to su wannan iddan su shine wata uku kawai haka nan waɗanda ba su fara yin al'ada ba sune yara kanana an aurar da ita ba ta fara al'ada ba har kuma aka sake ta yanzu in tai wata uku za ta iya auren wani namiji ne wannan shi ne, to haka nan matan da ita ma al'adan ta dauke ba tare da sababi ba akwai matan da ba sa yin al'ada to ita ma wata uku ne za ta yi shikenan sai zama ta gama iddanta za ta iya wato yin wani auren kuma daban sannan haka nan an keɓance wanda kuma ba a sadu da ita ba mace ne an aure ta kuma tana al'ada amma kafin mijin ya tare da ita sai ya sake ta to ita ma ita ma ba za a ce za ta yi wata hudu abin nan jini uku kafin ta sai al'ada ba wato kafin ta aure ba kawai ita babu ma idan akan ta ne kawai saboda ubangiji ta ala fada cikin suratul azab ya ayyuhal ladina amanu idza sun mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ya kodan da daukai imani idan kun auri mata sannan kuka sake su kafin su gama al'ada abin nan kafin ku sadu da su babu wani idda da za ku lissafa musu kenan za su yi zuwa su yi aure yau aka sake ta gobe za ta yi aure Tun da bata tare gidan mijinta ba mijin bai sadu da ita ba amma saduwan ake nufi idan ya lallaba ya je can gidan su ya sadu da ita ko ya kai ta wani wuri ya sadu da ita to wannan sai ta yi ta ba dole sai ta tare a gidansa ba amma ba su haɗu a ko ina ba ba su je suka sadu a ko ina ba ba su shiga daki sun sake labule ba ba ta tare ba to wannan babu wani idda akan ta washe gari ma za ta iya wato ainihin yin aure to haka nan matan da miji ya rasu ya bata ita ma ba da jini za ta yi iddanta ba za ta yi da wata hudu ne da kwana goma kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wadanda suke mutuwa suna barin matayensu to za su zauna wata hudu da kwana goma ba su yi aure ba wata hudu da kwana goma su su ko babu lissafi jini ko da jini ɗaya kawai dai a cikin wata hudu da kwana goma ta gama da ainihin wato iddanta za ta yi aure amma in ba ta jini ko guda ɗaya ba kuma dama tana yin jini to yanzu an samu shakka ta ɗan ƙara saurarawa dai ko dai akwai ciki sai an kai ta zauna muddan da ake gani yanzu kan babu ciki kwata-kwata nan sai ta yi aure an gama bincike babu ciki ko kuma ta zauna wata tara an gaba ta haihu ba to babu ciki kenan sai ta je ta yi aure sannan abin da ya shafi ta kaba ya kamata mata su gane ba wai an raba ne aka ce wai wata uku idda kwana arba'in kuma ta kaba ba inda galibin mata suke fahimta wannan jahilci ne ba haka lamarin yake ba wai sai su ce ai ta kaba kwana arba'in ne shine wannan na farko wai shine mai tsanani shine ba za ta yi ado ba shine ba za ta fita ba amma wai sauran wata uku shi idda ne za ta iya fita za ta iya ado wannan kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda fawqa thalathin an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa sama yace baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi ta kabawa wani mamaci sama da kwana uku wato ta daina ado ta daina ainihin fita sama da kwana uku babanta ya rasu za ta iya daina ado kwana uku ba ta je ko ina ba saboda juyaye ko wani dan uwanta ko danta amma idan miji ne nan ne za ta yi wata hudu da kwana goma wannan ya halatta ta wuce kwana. ya wajibi ne ma ta wuce kwana goma ta yi wata hudu da kwana goma to manzo da suma ya ce ihdadi shine wata hudu da kwana goma ihdadi kuma shine rashin adon da rashin fita to amma sai su ce a wai kwana 40 ne ai ta kaba wata uku kuma idda ne sai kaga tana ta fita abunta sannan kuma tana ta yin ado wai ai kwana 40 din ne masu tsanani wa ga miki kwana duka guda hudun gaba ɗayansu masu tsanani ne in kin tsaya iya da shari'a ta tsaya in kuwa kin wuce gona da iri dama ke kika tsananta kanki wai ba za ta cire hijabinta ba wai sai ta gama ainihin ta gaba ko min zafi ko ita kaɗai ne sannan tana rike da carbi ba za ta rabu da carbi ba kuma in za a za ta zauna a gida ba ta zauna da sabon ba a wata ba sai dai ta zauna a gefe waccar ma tana gefe ba za ta saurari rediyo ba ba za ta kalli talabijin ba in za ta shiga banɗaki sai an raka ta kitson ta kwaya uku sai ta rike wuka kafin ta tafi banɗaki wai kar mijin ya taso kar ta je ta haɗu da shi to yanka shi za ta yi ta hadu da shi da wuka in ya dawo kan dama ba tana kukan rashin sa bane don ya dawo me ba ta samu abin da take so ba wai sai ta tafi da wuka wai kar wai kar ya dawo wai wannan duk abubuwa ne na jahiliya saboda haka wai na abubuwan shari'a ba ta dora su ba ta dora masu takaba ba ya kamata su gane abin da yake wajibi kar ki fita daga gidanki sai lalura kuma idan kin fita saboda wata bukata wanda lalle ta kama ki fita to kar ki kuskura ki kwana amma kar ki kwana wani sai dai rashin lafiya ne an kai ki asibiti amma in ba haka ba ba ki kwana a wani wuri ba bukata kuma in babba ce ta kama mahaifiyarki ba ta da lafiya babanki ba da lafiya serious zaki je ki duba shi ki dawo amma ki kwana a gida wannan shine sannan kuma kada ki ado da kulliya me ado ki sa tufafin ki mai tsada mijinki ya rasu yana da haƙin ki yayin rasuwansa wata hudu da kwana goma wani kulliya kuma ba ado ba ka sa kaya mai tsada sannan kuma babu kulliya ba maganan fankeke ba maganan gazal ba maganan jagira da duk wani abu da za a shafa ko da ko wani abu so da haka idan kin yi haka ai baki kyauta mijinki ba kamar kin manta ma da shi gaba ɗaya kin to wannan shine aka ce idda amma sauran abubuwan mata ne suke wahalar da mata wallahi akwai wacce tana tare da marayu mijinta ya rasu ita take dan sana'a tana ciyar da marayun a gida fa take sai da kayayyaki. dan kukanta dan burkununta dan daddawanta dan gishiri tana kulle kulle ta rike yaran baban bai da komai bai bar komai ba amma wata mata ta zo ta ce ai haramun ne sai yin kasuwanci wai haramun ne ta yi wannan sai to da haka ba abun da za ta dole ta rufe sana'an da wai gaba da to kaga wa zai kashe ta kenan saboda tana tambaya na tace wallahi malam da wannan din nake rike marayun nan kuma an ce wai ba zan yi ba nace ba haka bane ba gaskiya bane wannan magana fita ne ba za ki je kasuwa kina yawo kina kalle ba amma kina gidan ki za a zo a sai kayan ki me matsalan za ki sayar kuma ki rike marayunki to haka kawai sai ka rasa a ina ne mata suke samun wannan abu idan mace yanzu mace ko mai ilimi ne wallahi sai kaga ana shigar da ita idan mijin ta rasu sai ta je ta yi wasu abubuwan da take walar da kanta sai dai idan ta tambaya a zo ana ta sa mata shakka ana ta sa mata shakka abubuwa daban-daban to ya kamata su gane idda ta kaban mace wanda mijin ta rasu wata hudu da kwana goma ne ba wata uku ba ne sannan akwai kuma matan da suka ɗauki idda ko na wace irin mata ma wai wata uku ne sawawan tana al'ada ko ba ta yi shi yasa mace in tana shayarwa wai in dai wata uku sai a ta ya wai a'a idan tana shayarwa al'adan ta ya dawo kowane wata ta yi al'ada har wata uku sai ta yi aure amma al'adanta bai dawo ba wajibi ta jira sai ta yaye yaro kuma sai ta yi jini uku kafin ta aure bayan ta yaye in ta son ta aure da wuri ta yaye shi tun yana wata bakwai ko shekara ta amma ba za ta ce wai wata uku ne kawai kenan sai ta je ta aure wallahi mata da yawa suna wannan fafa da yawa an saki mace da ɗa tana shayarwa ba jinin al'adanta bai dawo ba kenan sai a ce wai ta je ta aure kwanakin ba aka yi irin wannan ya zama rikici a yola waye da ya auri mata bata gama al'ada ba shikenan ita zo tana bata al'adar ta bai dawo ba ta tana shayarwa shikenan sai ta zo tana tada uwar gidanta tace ai ni kan ma tunda na nake shayar da wani inda na dawo suna zo gidan nan ma al'ada na ya dawo a sai matan tana jin fatawa a gidan rediyo ita uwar gidan kenan tana jin cewa lalle sai al'ada ya dawo tukunna in mace na shayarwa ta yi al'ada uku sannan za ta yi aure sai ta ce to ai auren ku haramun ne kawai kaga cikin sauki an kawo mata mafita wanda za ta kori amaryanta sau ta tata a uwar gidan sai ta ce ai babu auren ku haramun ne kawai Ga shiga ga abinda malamai suka faɗa aka je aka bincika duk malamai da aka tambaya kuma sai ce haka ne lalle babu aure dole a da auren domin ya auri amaryan a cikin me a cikin idda to amma rikicin shine yanzu in ta gama idda dai sake aurenta ko bare sake aurenta ba to wannan fa shine fa aka dinga bugawa a je wajen wannan malamin a tashi a je wajen wannan ni da aka zo wurina na ce za a zai iya aurenta babu hujjan da ya hana ya sake aurenta auren ne dai dole a wargaza shi amma in ta gama idda daga ba zai iya sake aurenta kuma shine fatawan sayyidina ali kuma a kansa masabobi guda biyu suke to amma masaban malikiya babu aure tsakanin su har abada to wasu malamin suka tsaya a wannan masaban suka ce ba za a fita ba to rikicin nan ni ban sai da aka kare da shi ba amma dai an yi ta yawo motoci ana bin kan malamai to kaga wannan rashin sani ne da ta sani ba don mata suna cewa wata uku uku ba ai ta san in al'adanta bai dawo ba ba za ta me ba ba za ta yi aure ba dole sai ta gama shayarwa ta in ya dawo sannan ta yi aure ko kuma tana cikin shayarwan ta ya dawo ta jini uku sannan sai ta je ta yi aure to mata fa har yanzu ba su gama fahimtar wannan abun ba ba. shekara da shekaru ya kamata a ce su gane to wannan shine wato idan ainihin su mata ubangiji ta'ala ce wala yahillu lahunna baya halatta a gare su an yakunna su koye ma khalaqallahu fi arhamihinna abinda Allah ya halitta a cikin mahaifansu in kunna yu'minna billahi wa yawmil akhir matukar sun yi imani da Allah sun yi imani da lahira menene Allah ya halitta a mahaifar mace abu biyu ne ko da ko jinin haila idan dan akwai da a cikin ki kar ki ce a aikin gama idda ki je ki aure da cikin wani bawan Allah ki je ki kaiwa wani haramun ne ki sa Allah ya tsori kar yace in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira in kuna da ciki ku faɗa lalle ban gama idda ba ni kan ko jini dai bai ba ma ciki ya bayyana mini shikenan sai ki dawo idda da me da ciki wa ulatul ahmali an yadana hamlahunna saboda haka masu ciki su soke cikin su to ke gida idda a ciki idan kuma al'adan ne ya zo to shi ma ki fada cewa al'adan ya zo kada mijin ke ce zai mai da ke ki ce dama ban gama al'ada ba kuma al'adin kin yi al'ada har sau uku iddan ki ta kare sai an sake sabon daura aure sai ki koyi saboda kina son wai ki dawo wajen me wajen mijinki ko kuma miji ya ce ya dawo da ke sai ki ce a ke baki gama ba kin yi al'ada uku ki ce a ni ban gama abin nan ai kin al'ada biyu ne sai ki ce ni na gama shikenan sai ki ce kin gama ko kuma mijin bai abin nan kin gama sai mijin ya ce mijin sai ya dawo da ke alhalin kin gama sai ki ce baki gama ba duka dai wannan kada wato yi ki wannan ubangiji subhanahu wataala ina tsoratar da mata ina cewa su ji tsoron Allah kar su faɗi abin da yake wato wanda ba na gaskiya ba saboda abin da ya shafi harkan iddan mace abu ne na sirri ita ne za ta yi bayani ta ya zo bai zo ba ita ta sani ina da wuya a samu shaida akai idan ta boye wace tsohuwa ne za ta iya ganewa ina da wahala da haka haka nan idan akwai ciki ma sai in ya bayyana ne za a iya ganewa amma yana dan karami za ta iya koyewa to sai aka ce mata ku ji tsoron Allah kar ku ainihin wato koyi abinda Allah ta'ala ya halitta a cikin mahaifan sai ubangiji subhanahu wataala ya ce wa buhudatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika mazajinsu su suka fi cancanta su mai da su fi zalika a cikin iddan in aradu islaha idan sun yi nufin gyara mutum ya sake matarsa bata gama iddawa sai suka nemi su sasanta nan ka koma kawai idan mijin ya ce ya mai da ita to ta riga ta koma sawa'un ta yadda ko bata yadda ba iyayenta sun yadda ko basu yadda ba ya kamata a san wannan hukuncin babu sabanin malamai a kansa cewa idan mutum ya saki mace saki na ɗaya ko na biyu ba na uku ba kuma bata gama idda ba sai ya ce na dawo da ke to ta koma sawa'un ta yadda da wannan dawan ko bata yadda ba ai dama shi ga dama ya sake ta kuma ko da iyayenta ba sa so domin a yanzu nan ya faɗi mutu za ta yi gadon sa kuma za ta masa takaba a sai matarsa ne kawai dai bare ta ita bane sai ya ce ya dawo da ita to tunda idan da mutuwa yi a yanzu kuma ya bar miliyan ɗari a duniya za a ce a kasa takwas su ɗauki kashi ɗaya nawa ne kashi ɗaya kaga miliyan goma sha da haka za su yi da su ce a ah, to ai dama ma ne sani cikin sai ta tarwa ta rawa a ɗabi miliyan goma sha to amma ya za a iya ce ya dawo da matarsa yana rayu kuma a ce ba a yadda ba babu wannan ba wannan daman tunda in ya mutu za ta masa takaba kuma za ta ci gado in ya ce ya dawo da ita ka dawo sawa'un ta yadda ko ba ta yadda ba mijin abin nan iyayen sun yadda ko ba su yadda ba in ba ta yadda ba ta je kotu idan alkali ya duba ya ga cewa dalilan ya kai a tirsasa shi ya sake ta ko alkali ya sake masa sai ya sake masa sakin da ba komai amma matukar shine da ya saki matarsa kuma saki ne da ina ɗaya ko na biyu to ba ta da daman wato ainihin ta ce ba za ta dawo ba sai dai idan ta fanshi kanta ne idan ta fanshi kanta ne aka ya ce mayar min abin da na kashe ya sake ki sai mayar mata ta mayar masa dubu ɗari biyun sa ko ɗari biyar to wannan ba da dama ya ce ya dawo da ita ai an mayar masa komai nasa so da haka wannan saki ne ba ini saboda haka ba dama ya dawo da ita sai an sake mai daura aure kuma inda zai mutu ba rataye ta kawo ba kuma ba ta ci gado ba to in ka ga ba kulli ba kuma an ce mutum zai iya wato ainihin mai da matarsa ko kuma bai abin nan bai zai mai da matarsa ba sai dai alkali ne ya sake masa idan alkali ya duba ta kai kotu aka duba aka ga yana cutar da ita ya sake ta ya gyara yaƙi ya sake ta ya alkali zai iya sakewa to idan alkali ya sakewa mutum matarsa babu damar ya ce ya dawo da ita sai a hali biyu kawai don idan yace zai dawo da ita to ai zai ci gaba da cutar da ita sakin alƙalin bai amfani ba kenan ya zama saki ba ini wanda babu komai sai dai da danta da sabon sadaki da sabon daura aure amma hali biyun alƙali ya sake maka matarka zaka iya cewa ka dawo da kanka da kayanka hali na farko shine ila'i wanda da muka yi bayani da mutum ya rantsa yace wallahi ba zai taba matarsa ba ba zai sadu da ita ba sama da wata hudu ya rantse da Allah alkali yace ka dawo ya ke dawo wata kuka alkali yace na riba auren daga baya sai yace na dawo da mata ta yace gaba da saduwa da ita wannan babu iskali ta dawo domin dama wani abu ake neman yi kuma yace zai yi shi na biyu shine ya zama babu abinci ne ya buga ya kada ya je can ya nema ya je can ya nema ba dan shinkafan da za a ci babu wata yar masara sai alƙali ya ce to dole a sake maka matarka domin ba za ta ci kaya ba bayan da za ta zauna babu abinci sai aka sake masa matarsa to wannan matan duk ran da ya samu wadata zai iya cewa ya dawo da ita yana zaune yana buga-buga yana nema kafin ta gama idda dangote sai turo masa tirela goma na bunan shinkafa kaga wannan ba abinci ba har jari ma ya zamu dan dangote ne yace a kawo maka tirela goma na shinkafa sai ya ce to haji ya ki dawo shikenan sai ta dawo zai azu a zuwa ci gaba da rayuwa dama talauci ne to yanzu ya samu wadata ko ya samu kuɗi ta wata hanya ko abinci ko ya samu sana'a mai karfi in ya ce ya dawo da matarsa ba za a ce a ai alkali ne ya sake ta ko alkali ne anan zai iya dawowa da matarsa ina fata mu fahimci wannan to amma galibi irin rikicin da iyaye suke yi mutum ya saki matarsa da kansa ba wai kuɗi ba bata fanshi kanta ba sai ce ya dawo da ita wai sai a ce wai ba a yadda ba kuma har ta je ta wani aure akan wannan aure kwaba kan kwaba so da in mijin yace bai yadda ba matarsa dole ta dawo duk wannan rikicin bai zai ba in kana son kar ta dawo to da Allah ka tafi kotu shi alƙali ya je ya duba in ya ga lalle hujja ne na areba su sai riba su to nan kuma ko ya ce ya da ita a banza in kuma ya ga sulhu za a yi su ci gaba da zama shikenan sai su ci gaba da wato ainihin zaman su shi yasa ubangiji ta'ala ana yace wa buhudatuhunna ahaqqu bi raddihinna matansu mazajensu su suka fi cancanta su dawo da matan fi zalika a lokacin da suke iddadin in ba su gama ba matukar suna nufin gyara dole ne su dawo da ita abin da dole ne a bashi ya dawo da wato ainihin matarsa Allah ta'ala ya ce wa lahunna mithlu alladhi alayhi nabil ma'ruf wato su matan suna da misalin abin da yake kansu na haƙi bil ma'ruf da kyautatawa wato kamar yadda miji yake da haƙi akan matarsa sai masa da'a da masa ladabi da biyayya duk duk haƙoƙin miji akan mata sun tattara akan da'a to haka nan ita ma fa tana da haƙƙi akan mijinta wato ba a batta haka kawai ba akwai abun da ya kamata miji ya kiyaye wanda ya waje bai kiyaye na matarsa manzala su ya faɗa a cikin hudubar da ya hajjatul wada don manzala yana tausayin mata yana tausaya mutu a kutubansa ta arfa ya faɗa kafin ya bar duniya ya faɗa ya yi wasiti ya sake maimaitawa ya ce na cewa usikum fin nisa'i khaira wattaqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah dangane da mata wastausu bin nisa'i khairan ku dinga wa mata alheri ku dinga tausaya mutu manzala yana faɗan wannan to a kutubarsa ta arfa ta hajjatul wada ko kuma ranar sallah sai ce fattaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يؤذين فراش فرشكم واحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبره ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف حديث إمام مسلم من ذا لسما يتي كجي تورون الله دنگane da lamarin mata kar ku cutar da su ku ba su haƙƙinsu ku ji tsoron Allah domin kun karɓe su da amanar Allah lokacin da aka zo za a baka matan nan amana aka baka an baka amana ne kuma amanan ma abun da yafi komai tsada aka baka don ba abun da mutum zai mallaka a duniya kamar da ba a sayan sa a kasuwa ai duk arzikin mutum in Allah mai shi mai haihuwa ba zai samu dawa, ko ina ka je ba ka same shi ba kuma ko ka je ka sayo da a kasuwa ai ba ka ji a ranka danka ne ka san cewa dan wani ne to amana aka baka an aura maka na karba an baka amana ne ka kiyaye amana shine mafi tsadan abin da mutum zai mallaka da ya dauka ya baka sannan kun halatta farkin su da kalmar Allah aura mini na aura maka saboda haka suna yi muku hidima kuna jin dadin rayuwa da su to ku kiyaye haƙƙin su ku ji tsoron Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su kuma wajibi ne kasu shigo da wani akan shimfudan ku sai da izinin ku wato kasu shigo da wani gida kada wani ya taka gidanka wanda baka son ya shiga sai dai idan da izinin ka ne wato ba za su dinga buɗe gidan kowa da kowa zo dinga shiga ba tare da izinin wato ainihin mai gidan ba kuma manzala sun ce idan sun yi haka to ku buge su duka ba mai tsanani ba idan ta zo ta kawo maka wani wanda baka yadda da shi ba ka ganshi a gidan zaka iya dukanta amma duka ba mai fasa jiki ba sai manzala sun ce arzikinsu dole ku ba su arzikinsu wato shine ci da shayarwa wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su bil ma'rufi ta hanya mai kyau wato kai zaka dau tsawainiyan ta ci da shayar da shayarwa da tufatarwa da wurin zama wannan shine haƙƙinka wato haƙƙi na wajibi a kanka kuma hadisi ya inganta a cikin sunan na Abi Dawuda daga Hakim bin Muawiya daga babansa yace ya Rasulullahi ma haqqu zawjati adina alayhi ya rasu menene haƙƙin matar ɗayanmu a kansa ne sai manzo Allah sama yace an tud'imaha idza da'imta wa tafsuha idza tasaita fala tadrib alwajha wa la tuqabbihu manzo Allah sama yace ka tuka menene haƙin matar ɗayan mu akan sa manzo Allah sama yace ka ci ka ci abinci in kaci. ka ciyar da ita in kaci. wannan hadisin ba yana nufin wai duk abin da ka ci sai matar ka ta ci ba a matikar kai ka ci abinci to ita ma ta ci idan mara ɗaya ne ka zo ku riba in filet ɗaya ne ku zo ku ci tare in dai ka ci abinci ta ce amma in baka da shi kai ma baka da shi zaka kwana da ninwa to Allah bai zai dora maka ba kuma ka bada abun da baka da shi shine ma'anan an tud'imaha idza da'imta ba kamar yadda suke fahimta ba Wai kana kasuwa sai mai tsire zo wucewa sai ka ji yawon ya taru sai ka ce yanka min tsinka daya sai ka ci tsiren wai dole sai ka ci a yanka maka wani tsinka ɗayan daban kuma ka kai wa matarka don haka ne mutane sai su shiga kunci ai ta bata gani ba ma ballanta na kuɗin ke tashi wannan ganin daman ka ne kyautatawa ne kace kun samin kuma kwaya biyun kai wa na wannan ganin daman ka ne amma ka ka dan sha minaras ɗinka a kasuwa sai ka fito ka shiga gidanka ba wanda ya san ka ci ai kuma bai kamata ka zo kana hira haka din ba ya wanda ba zai ci taro ba amma kawai kana cewa ka yau mun ci kaji a kasuwan nan mun ci wani tsire mai kyau sai ta ce to me yasa baka kamin ba ai kana mana wayo wallahi wallahi wayo kake mana da mu zaka bar mu da tuwo miyan kuka ko wata jalo wanda ko nama babu kai ka je kana cin abinci mai daɗi to karka tada ba wajen ta maka ka siyo ka kawo ba amma kyautatawanka ne ka so ka kawo amma abincin gida wanda za su ci su rayu wannan kuma wajibi ne ka kawo mata in ji manzo Allah sallallahu sannan haka nan idan ka sa riga ta sa amma ba wai duk lokacin da kai dinki wai sai ka dinka wa matarka ba a'a in dai ka samu daman kai ma za ka iya sa riga ba tsirara za ka tafi ba to dole ita ma ta sa a raba yajin biyu a dinka rabi wannan a dinka rabi ma'ana kana da halin yi wa kanka sutura dole kai wa matarka sutura amma ba sai an yi daidai wa daida ba ba sai an yi 50-50 ba to amma daidai galibi ba mazaje za ka samu matar su fi sutura sai ga galibi adadin rigar da kake da shi matarka ta fi ka kuma ni na ga hakan ne ya kamata hakan ne ya kamata don mata su ne iyayen kulliya ai aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubiji ita mace dama cikin kulliya ta tashi da ado to sai za a ce wai kafi matar ka riga ai wannan abun mamaki ne kai dama ba da kulliya ka tashi ba da ado ka tashi ba ita ne ta tashi da ado to ya kamata a ce kayan da matan matan ka da su sa ya fina ka ya fina ka tsada kuma ya fina ka masu wato adadin kayan ya fi yawa na matarka sannan kuma na matan ya fina ka tsada domin mata su ne iyayen ado na zan mata za su ji daɗin wannan karatu. wannan shi ne abin da ya kamata to da zo kai wani kwalliya za ka yi wani ado za ka yi kana namiji mata ne su ne wanda Allah ya jarrabe su da wannan abu. to da Allah ka share musu hawa yanzu, kayan kwalliya da gulagulai da tsoron su duk a siya musu sai su ji daɗi kuma wallahi za ga suna maka biyayya da baka tsammani idan kai musu za su dinga maka godiya suna yi maka biyayya matukar matan kirki ne Za ka samu yadda kake so to manzala sama ya ce in ka sa tufafi ka sa in ta male laifi karka mare ta banda dukan fiska an ta buge su amma banda mari sannan kuma karka muna na musu fiskan su kace kai ga fara mummuna kawai a ai da muni naka ka ganta ka aure ta sanda ka kalle ta a da idon ka a makance ne lokacin da ka aure ta a idon ka biyu kuma shari'a ta ce ka je ka kalla ka kalli fiskanta da hannunta tunda ka kalla ai ta yi maka ne don me yasa ka zo yanzu kuma kana kushe ta ka zo kana kushe mata fiskar ka cewa mummuna ko wani abu na halittanta kuma mace idan ka kushe mata abu na halittanta ba abun ba zai karewa yanzu idan wani ɗabi'a ta yi wani aiki mara kyau sai ka kushe ai za ta iya gyarawa sai a dawo normal amma in ka kalle ta ka muna na fiskanta ko hancinta ko bakinta ko idonta ko wani abu na halittanta za ta iya gyarawa ne ba za ta gyarawa kuma duk lokacin da ka kalle ta sai ta dinga tunanin ba kana mata kallon wannan muni ne kaga daga nan ka da zamantakewa ku na aure babu murmushi da dariya ko ta ma dariya in ta tuna ka taba gaya mata mummuna ce ita sai ta ji a ranta munin kake kallo ba wai kinsa kake kallo ba ya kamata mutum ya san yadda zai ya zauna da matarsa da haka ka auro ta ai ka ganta ka auro ta haka to don me yasa za ka kushe dole kai shiru akwai matar da za ka auro ne a ce 100 bisa ɗari ta yi maka ai babu ita a duniya wannan kuma sai ka je aljanna ka samu huru ini amma a nan duniya kan babu ita dai ka lallaba a cikin ɗarin an samu sittin ma ba an yi kokari ba ai ko an sai aka samu ma an yi fasa ka haye jarrabawa saboda haka bare an samu 70 ko 80 saboda haka dole ka kakura sannan kai din ma fa ba kyakkyawan mutum bane hakuri take yi da kake <laughs> kai din mummuna da da aure ka kawai don lalura ko don kudin ka ko zo halayen ka amma an duba kai din ma ka da matsala to don me yasa ka dinga ainihin kushe ta wannan ba dabi'a ce mai kyau ba ubangiji ta'ala yace ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف alaihin na daraja. amma fa mata duk da gatan da Allah ta'ala ya muku ku sani ko mazajin ku sun fi ku daraja akan ke sa Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali maza su ne sarakuna akan matansu saboda su suke ciyarwa su shayar kuma auren ma ba su suka auro ba su suke bada sadaki su suke yin kayan aure su suke bada wurin zama su suke yin komi mace kan hidima ake mata kawai tana zaune dai dan ayyukan gida to kaga dole miji ko ya shugabance ta saboda haka maza su ne sarakuna akan yanzu dole matan su musu da'a su musu biyayya su yi musu hidimomin da ake yi a cikin gida da kuma a wasu wuraren da ya kamata domin namiji asali ma fi mace ai shi yasa ba a ba annabiya mace sai dai annabi namiji ba taɓa yi ba saboda matsayin mace bai kai ta zama annabi ba sai ta zama siddiqa wato wanda ta kusa da annabi amma bata kai annabi ba to da haka ne ai ya kamata ki sallama mijinki shine gatanki shine kuma ainihin wato aljannanki da wutanki manzon Allah sallallahu alaihi yace da kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi alayhi da zan umurci mace ta wani ya wani sujjada da na umurci mace ta yi mijinta sujjada manzala sama tar an kawo masa karar rakumi ya rikice wa masu shi ya haukace ba sa iya control din sa ba za su iya kawo shi ya shayar da gona ba manzala sama ya tafi ce ku bari bari je ya same shi ya je wurin rahumi ne manzala ya kusance shi suka ce a'a ya zama kamar mahaukacin kare ba. manzala ya ce ba damuwa rakumin na hango manzala sama sai zai durkusa ya gaishe shi ya masa sujjada sai mutane suka ce ah to dabba ma ta san mutuncin Manzala sama tana masa sujjada ta san darajarsa. sa ai mu ya kamata mu yi wa manzala sujjada sai manzon sama ya ce innahu la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin walau kana yasluhu li basharin an yasjuda li basharin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alayha manzon sama ya ce baya kamata baya halatta ga mutum yayin mutum sujjada da zan umurci wani ya wani sujjada da sai in ce mace ta yi mijinta sujjada saboda girman haƙƙin miji akan mata abun ya kai ladabin da inda ya halatta ai wani sujjada da sai mace ta yi mijinta sujjada kafin ta gaishe shi a wata riwayan da za a ce akwai iwa duk mutum ya zama gyambo daga samansa har kasa iwaye sai mace matarsa ta kama lashe wannan iwa tun daga kan kansa tana lashewa tana haɗewa tana lashewa sanda ta lashe shi ta tsaftace shi da harshen ta gaba daya manzon Asma ya ce da ta bashi hakikanin hakkinsa ba to me zaki ki ba mijinki sa babu sai dai ki bi da biyayya ki samu ki shiga aljanna إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها إذا ما تي صلى بير تي أزمي رمضان تي ومجين تداعى ذات شقاء الجنة أتي شقاء الجنة تتولي ستا ومجين تداعى تايدة دي وبنجي سبحانه وتعالى يقارى من الإيمان بسورهم الله الله يسا مزا ما تاي مسو زمان غري مزا ما سو زمان غري رأي رأي واتجين داني تأوري إن وانت شريع مسلمين يقارى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمه الله wannan mai tambaya yake cewa malam mace ce take tambaya ta malam yaya mace za ta yi ta gane alamun ta samu sarki kenan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala matan kala biyu ne akwai wacce yanzu ta fara al'ada a wacce ta wanda ta fara al'ada idan abin da ta sa a farjinta wanda yake kare jini ga ya bushe kwankwaton ba alaman jini alaman ta yi tsarki kamar wani kundugu da ta yi ko always da ta sa shike ne yana daukewa ta yi tsarki ba alaman jini wanda shi ne tsarkinta ta yanzu ta fara al'ada to wannan kawai shi ne tsarki amma idan mace dama ta saba al'ada yau da gobe ko ta ga wannan alaman bushewan wannan wato abin da kunzugun da ta yi ko alaman farjinta ya bushe babu alaman jini to ta dan saurara ko wani ruwa da ake ce masa alqasatul bayda wato farin ruwa idan wannan farin ruwan ya fito shine alaman ta yi tsarki idan bai fito ba kuma ta dan jira har zuwa karshen lokacin sallah idan ta duba ta ga bai fito ba wannan sai ta wanka ta yi sallah wataƙila ba zai zo bane kwata-kwata na'am wannan yake cewa malam yaya yaya menene matsayin dan agaji da yake zuwa masallacin juma ko kuma wani sallar tahajji bai tsaya ba zai yi komai ba har sai an yi daga sallah gaba da yin sallah da yake yi shi kadai daga bayan da ya yi kenan to tahajjud baran tsananta ba wataƙila akwai matsala a cikin tsewon sadin kuma tahajjud ba na fila ba ba farilla ba ne amma juma'a ba na gobe ba a ce yan agaji ba sa sallan juma'a don sun yi aikin su iya abin da za su yi lokacin da aka tada sallan juma'a kuma su shiga sahur to da ka an ta da sabo an gyaggyara ko ina su je su sallar juma'a amma a ce suna nan suna tsaye ana sallar juma'a to ni ba na tare da wannan saboda sallar juma'a wajibi ne manzala ta sallama ya tsananta aka abin da ya shafi sallan juma'a saboda haka bayan da za mutum ya bar sallan juma'a saboda gyara sakoko ne abu idan kuma an ce saboda tsaro ne to wannan kuma akwai bukata a kawo mana sojoji da yan sanda da bindigogi waɗanda za su kare mu saboda mai tada bom din nan in ya zo ko mai bindiga dan agajin da bai da bindiga ai shi ma ta kansa yake dole zai roka da gudu saboda haka wannan ne shine fatawana idan ana son ayi tsaro kuma sosai to a koyawa yan agajin yadda za su yi tsaron kuma a ba su bindiga sai su zo su tsare ta yadda za su iya kare wani abu da zai su, amma a ce kawai yara ƙanana ma wasu ake ajewa suna binciken kuma yara ƙanana nan ba su san ma me wai na abubuwan da ake son a bincika ba za ka tsaron dole a gyara shi amma yan agadi ni ban ce kan su yi aikin su ba su yi aikin su amma in an ta da sallar juma'a kuma su kabbara su shiga wato yi sallar juma'a na ta ce mahaifin mu guda goma kawai ya yi malam kuma ya rasu sai ake cewa ya kamata a biya wasu kuma cewa suke wajibi ne a biya ashirin da suka rage mala ya zamu to ya yi goma ya rasu shi ke nan ba abin sa ko dai ba abin sa ashirin da ya rage ai bai rayuwa ballan sana in ya yi jinya biya sha kwana goma sai ya rasu to iya kwana goma za a biya masa in kuma dama ya yi goma ya rasu to wanda ya rage kan ai baya rayu ba su waje ba a kansa ba so za ka ba biya masa ashirin din ba za a biya masa ta ce tana yin al'ada ne a kowane farkon watan amma wannan watan ya iya kwana uku ne kawai take amma a wannan watan sai da ta ta har kwana ashirin din nan al'adar bai tsaya ba ya yi ta takewa da to mun sha faɗa wannan fatawa duk matan da take da al'ada sai al'ada sai jinin ya wuce wannan kwanakin al'adan ta tsaya iya kwanakin al'adan manzala sama ya ce da'i salata al-ayyama allati kunti hidina sun iktasili wa salli ki bar sallah iya kwanakin da dama kike al'ada haka ga mai jinin cuta sannan sai ki wanka ki cigaba da sallah saboda haka idan jinin ki ya wuce kwana shida dama misali kwana shida kike yi to ki tsaya iya kwana shida in ya kai kwana bakwai ya tsaya ko takwas to sai mu bari wata watan kuma ya zo in ya maimaitu nan ma in fa daga kwana shi zaki tsaya wata mai mai shigowa in ya maimaitu ya sake maimaituwa na uku to sai ki kaddara al'adan ki ne ta tashi daga kwana shi ta dawo kwana bakwai ko kwana takwas wannan zaki da akari da wayannan kwanaki amma in ba ka ba iya kwanakin al'adan ki zaki tsaya na'am kake cewa mala ya halatta mace ta yi hayaki na magani a lokacin da ya zo da rana hayaki ba karya azumi sai dai kare shiga bakin ki ko makogoron ki kawai kin yi hayaki ya bugi jikinki bai shiga ta hanki ya shiga makogoro bai shiga baki ba wannan babu damu wannan yake cewa shi dai wannan malam malam yana tambaya ne akan cewa sai roƙo addu'a ko wala a cewa ita wannan tabbiyar Allah tana roƙo addu'a ne akan cewa dukkan mutane da suke zuwa da nufin cewa za su aure ta gaba ɗaya duk wanda ya zo ya dawowa malam a taimake ni da addu'a da albarkacin jama'an da kake tare da su a yi mana addu'a irin mu muna da yawa masu wannan matsalar Allah ya yi to kamar yadda ta faɗa suna da yawa kwarai da gaske irin waɗannan muna roƙon Allah ta'ala ya yi musu wannan masifa ما لا يبال ماذا دينك اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Субтитры сделал don dan haka ne alhaji muhammadu gambo an sha ruwa lafiya ya bada ya kasuwa duka sosai na tambaye ibada da kwanzo ah. Allah ya na manta